yanzu ba abin da nake so zan ga ya dawo an dawo min da ɗana har yanzu ba bar magana wannan tafiya ba in ka riga da wannan to waye zai kula da harkokinka da yake can ga umar can ai umar zai iya ci gaba kamar yadda yake ina magana da kai ne ko ina magana da mijina ya ina magana da mijina zaka samu baki na yi da kai ne habibu a wajen ki tamkar ɗa ba ta ganin irin biyayyar da yake min kamar ni na haife shi eh ai dama dole ne ka fashi ladan wahalar da kai mishi shekara da shekaru ba haka ba mutum yana da kima da daraja a tafi da shi su da aka eh, biyayyarsa da kyakkyawar eh, ɗabi'arsa da gaskiya da amana da na gani a tare da shi tare da kuma yadda yake bi na tamkar dan da na haifa to wannan yasa ke zama da ya zo da mummunan abu zai yi mun kai ke nan kullum je kanan je kanan kai ke nan akan hanya za ka kare ni kullum ne gaskiya anya ku haika rayuwa aure za ta kasance sai ki fanke yanzu jahila a kullum ba sai na ta miki ba alhaji fa kuskure magana su tankan yin mutunci ne saboda me shi ya rike ni tun ina yaro har kai wannan manzana ya kamata ki fahimta to gaskiya ni dai amma kinga wai guna gunin nan ni wallahi guna ne eh kiya gunin a gaskiya habib ba zan iya kwatanta ma irin zillimin da nake shiga sakamakon rashin ka kusa da ni ko da yaushe ba ki dalla lagalagatu a menene haka wannan ai tsokana ne an faɗa lagalagatu ni ba na so isa ni godiya nake yi yi yi yi yi صاغر عن من من من من من, من, من ki sona ai a idona saya fiye na teku ku ku ku ku ku zuwa ka zo lafiya lafiya wani. ya labarin su alhaji to alhamdulillah suna lafiya lawa to masha Allah a kamar yadda tsarin yake dama mukan mukan rubuta duk sati muka rubuta abubuwan da suka wakana a kamfani mu bawa shi Khalid domin ya duba kuma ya sa hannu saboda haka kana iya duba ai inda Khalid ya duba su ya ga komai da ke shi ke duk gaba ɗaya na sa hannu ma wannan wa alaikum assalam ga kanwata nan nada da yar uwarta nawal akwai yan malamai fa yi ba na da a ko ne mai da wai abin da take nufi wai kai kana jin larabci shi ne nake ce mata a'a saboda kai ka san shi ba gode ba <laughs> يا الله والله هذا الشبابين وين مره صح والله والله ذات يعجبوني زي الاسد اخي والله توبي واحد منهم صح ايوه مين لا انت اول لا ما انا اكلم انت تكلمي لا والله كلم اول لا ممنوع الكلام من خشمك خرج مين من خشمي انا انا اول خالي خالي ايوه وانا حبيب قاسم عليه بالله عليك والله. <laughs> Ah. ah haka kawai su darin wannan mutumin me yake damun shi ne haka ke yin ajiya a ah, kwamfarantar da za ta abinci haka ke shirya sa kan tebur wata kowa ya zo ya ɗauki nashi daban haka ne yar uwar ku ce eh. ko eh. shine kuka ba shi dama ya ci mu mutunci sarar shi me ya faru ita mai girma ta da lafiya na ga mata ta daina shiga cikin harkar aiki mhm. wannan aiki na ne aka dauke ni to wannan aiki na ne aka dauke ni a gidan nan aka ce in dinga yi kai ka bata guri kai aje abubuwa da wanda a ta guri guda ba zan gyara ba in na gyara shi ne wato na ba na ya ya haka ne kai zuciya zuciya ka dinga haƙuri haƙuri haƙuri ko? haƙuri ka gama ta ta daina shiga harka aiki ta daina daga yau ku zauna lafiya da ita ta daina daga yau ta shiga harka aiki na kwaran kwata za mu yi faɗa da ita ta daina ya shiga aikin ka daga yau mm, ta daina je wajen aikin ka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. وحشتني يا حبيبتي وانت اكتر يا حبيبي تعال ناولي ina wani gada ya bayan sada to na zo miki sallama ne insha Allah za mu koma Najeriya amma gaskiya ka mun shiga sauri hali na gama makaranta kuma me zan zauna ni to na san khalid wannan ita ce rabuwa tsakanin da ke ta ƙarshe to don allah ina mai buƙatan ka taimaka ka rike alƙawari hmm. kar ka manta da ni da wannan karki da gane allah ya yadda ran kawai karya miki alƙawarin ki bakin ji na hmm. sai yanzu ake tambaye ni shi me yasa tun tun baki je kun gaisa ba to ka mai sallama wato ba ake je wai sa ke da kai sallama ka sa akwai kunya tsakanin shinken to ni ba zan koma tun yanzu wallahi ba na so ya je ya same ni a gida ne kin gani ba na so in je in same shi a gida ne mm. na akwai tattaunawa da rami da mimi shi to shi السلام عليكم وعليكم سميت يا أخوي نعم اليومين طيب، ماشي بحبيب وين مشى؟ ممكن هو راح المشوار ليش تسأل عنه؟ والله كده يومين ماشي عجيب يومين ما شفته ها؟ أيوة بس كده والله أنا أقول لك الشيء الحب بينك معه ما ينفع ليش تقول كده؟ لأنه في البيت يختارون لهم زوجة تعيش كده المسلم ياخد المسلم اخته زيه بس كده عادتهم في بيتهم sauke maka kai ma dai kana yi ma wannan magana akan menene wai tambayi sarki sai tsawa yake kai ma ka zama shi to wannan zai maka sirri ina tabbar ka wannan ne zai maka sirri mutumin da baya jin ne zai maka sirri ina jin ci tana ina. kullum haka take mu ni na zage ka kullum haka take mu ni na zage ka a ka ga tana zage ni na zage ka amma ne ci kwaran kuta sai za ka gana mun dawowa wallahi hanyar ci ya yawa wallahi ko gosulo ko kuma a wata ta sama gosulo hanya ba ah. to na rusa din ko ka ci bane na ganin ya fata amma ba ba ya kyau ko kyau ba kasa mm. Congratulations. I do that. To ai sai mutum da kawai a je a yi masa Khalid sai a mai shawara ko ni dai abin da zan ce miki kin gane yanzu ke da shi kun zama daya ake faɗin aure ta ƙwaron kwaɗo ba zan aure ta ba ba zan aure ta ba ta tsufa waye ta zaure ka waye zaure ka tsufa wannan ni na tsufa ni kin tsufa kin tsufa kin tsufa ni mai kyau na samu ba eh, eh, <laughs> ba da da ba da ba yi ni yin aure ka kai ka kiyaye ni ka ji ko ya ya ki ke shi ne zan ba ba da da kuma ba wai an ce ku yi aure ba ne hmm. an ce kai ita ku zauna lafiya lafiya yawa ani ba abin da ya same lafiya lau nake mu je mu haɗa kaya hmm, hmm. za mu tafi ba za mu tafi ba ku ma ba ku gaya mun ba ba ku gaya min ba amma da kudin kwana biyu ta kuda mun ta kurfi wala gaishe miki da su su hawa da su shehu su abdullahi da sauran mutane duk gaba ɗaya ina gaishe dan Allah ban fani ba dan Allah ku da bin ban sani ba ban sani wata ce ta ga mun sani ba ni yaki ba ta gayyace mu ya gudu a wane mai sauki ne sai in hada shi sani da suleiman sai su tafi da shi can gidan gona <laughs> baba habib mana sai mu tafi gaba da shi hmm, ai habib aiki ya caɓe a ofis saboda haka akwai aiki yana jiransa allah allah dama nake dawo na zai samu damar zuwa ba <laughs> to wanda abinka khalid wannan habibu da kana magana fa kamar yaron babanka ne fa ka saka ka hada kanka da shi to ya bi san ni habibu kamar matsayin ya yake a gare ni saboda haka tun baba bai san da rayuwa ba zai tare so abin da dai na ganin za a yi kenan to shi kenan eh, ga abin bukata ya samu zan wurga miki kina tafkewa sai ki fara wata shahararriyar waka ta hausa da sani mm. in kin gama kin masa ki jin goma amma wajen filafilai za mu ce za biyoyi za mu gama bismillah taho taho habibu zo kana farantar raina haka an sawa <laughs> habibu da mai girma habibu dole ka kawo da kai a gare ni rashin kana damuna yarinya wa kike so sai kin gaya min baki da baki baki da baki zagaye rana a zatona ko fituluna sun yi baki za ka goge ko sayi fari abin da kin kai a baya ya min sartse a zuci na tuna shi ta makar kwaya ta marrami ɗaci zani ya fiye za ki yafi abubuwan zan yi gari ki adalci wasa da mace ya kai sosai tabin hannun makai kaje kaji sosai duk tsiro na kirki zai rasai ka duba mu biyan aimin zarta saffa saffa irin halin gaba da kyau ko kaɗan ban san shi ba ko alaƙa me ya kai ta waye kina ta aye da sa ta me ya kai ta ga ta zantukan da baku da siga sai ki rarrashe ta dago ki diddube ta ka ki je ki baro za ta ce ta yi rauni ke fani dai wallahi na ba halin in ku baka nabi hello eh alhaji shine eh ga nan zuwa yanzu sai na zo to kuma waye alhaji ne waya Khalid zai je can gidan gonar shi kuma ana bukatar lalle in ji saboda zan nemi wasu suleiman da sani su je tare ya haƙuri ya kira mana yanzu yanzu da abin ji bari jin shirya kaga irin wannan tafiya dauke mai kiwo zaman da kalmar da ke kalin suleiman bai zama ma da yake najeriya shine da kai kalin ni kuma irin wannan yanayin na damuna shi ne ke kara mun kaunar kasanmu Najeriya. Au, kara ba ki. Kaga kai baka kishin kasar ta. Ka kusan dole ne mu mai kishin kasan mu ba. To ai ni na so nuna maka bambancin zaman da can. To Khalid, da abin ai bambanci a bayyane yake. Amma kasar na ita aka yi ne. Can rai maka karatu ka ci. ge ko ta halin gaga dole ne mu kishin. Ai ni ma ina zai. Amma bambanci

da Allah wurin kana zo don Allah ka bani makistin nan taka me ko makistu ga ta nan in an baka me zaka in rika kyakkyasta mana wannan sai wanda ya zama shahada idan daga cin madina au saukana ta kuma zaka yi to ku zo in nuna maku waje inda ba ku gani ba. Ba ku ji ba. Sai mu tafi. Aminu ya Biyu suka tasa tare suna kankana. Da mahaifin na? Jalo! Jalo! Na'am. Kai zo mana. Ka zo ka je ka kai wa babba abun shutin har yanzu Hajji ban san abin da ya tsaye da ita ba har yanzu ba dawo ba. Agogo ni zan kai. Ba za ki je ba. Ina za ki je sai ki sai kin je? kowa kin ce za ki aike ni kasuwa. To kasuwa zuwa zuwa kai wa bafa abinci zuwa kasuwa ne? To gugu na je in na kai ma bafa abinci waye zai tafi kiwon? A'a ba sai ka je ka kai ka dawo sai ka tafi ba? Hmm? Yaro Ha. ina kika tsaya haka? Ina me ne bibo? Ha, kina ne bi mana? Dan yasir. Kina shan dai kina wajen waƙe-waƙen ki dai kawai. Eh? eh maza kai eh, sai ka tafi gurin kiwon kai kenan to kana so ne mu zauna da kai mai wasu maganganu wanda suka shafe mu ni da kai kawai wani irin maganganu ke eh to yanzu ba ka gani tun da Khalid ya dawo kuwa za su lalace mana tun da kaga Alhaji zai mika duka dukkan dukiyan shi a hannun shi ne tun da kaga shine kadai dan shi kuma za mu tashi ba mu samu komai ba tunda ah, yana da wani magaji ne bayan Khalid yanzu kana kun duk faɗi tashi da kai kai da ita ya zama ban banza kenan ba haka ba hmm. to kai yanzu in ya tattara dukiyar shi ya bashi kai ya riba ka to kowa dai kokari yake ban rabansa in za ka gira ban ka yagi rabanka in ba za ka ban ka ba kai ka sani mu ka ba mu ya gira ko ko yaya Allah ya ba ku sa'a amin amma ni cikin irin tarbiyya amince kuwa ke ma kin san ai ba zai yi ba in yi haka ai wani yana daga cikin dalilan da yake kar karfa ki ziga ni ki sa ni girman kai a ai ba ta ziga ba ne ka sanya bangon ya zama dole to haka ne ha to Allah ya samu dace wai mace tana zaune da mijinta abin ya kan ban mamaki amma wai tana yi masa zagon ƙasa wato jihana ai kire rayuwar ta zama abin ta zama in dai kai da ce ka samu mata da ke sanka kamar da ke suna shi kenan hmm? haba babba ai wannan fa kamar fa mutum ya shuka ne kuma ta girma bai girbe ta ba ibarai a wake su ce ba dinga yanzu a sheburi in yaje gona kenan baya tsoron aku ko ba haka bane babba ka san hajji ta ce uwa ɗaya uba ɗaya ai duk abin da zai cuce ta ba ta taɓa barin sa ba na san fonan ba abin cuta bane ba wai maroƙiya za ta je ta zama ba dinga ke kin san mu a gidan nan dai abinda muka gada daga karatu sai kiwo amma ba ka

Kai ba dan gidan Alhaji Madu bane? Mu iyayen gidan ku sai gashi na yi tozali da surar ta mai da ta ga sassan kwazaye. Shi mutum da yake bakin gulbi ba abin da yake dauke mashi yawa tamkar zubin bashin da ke bakin gulbi. Wanda yake walwalawa yayin da rana ta buge shi. Hajju, na so kyanki, na so ki zama hajata. a san rashin tabbacin ku shi ke tsorata ba dan ba dan ba na san ci tabbaci na tamkar ki daura sakai na kan ruwan ba ta nitsewa To. Take gaya min ta shiga abin da suke so. Sai na sheto shi kenan sai mu tafi gurin bab. Sai mu je sai a yi magana. Shi ya ce ya yadda babban ya ce ya yadda za ta yi waka? Ayo babba ka me zai hana shi ka san babba mai saukin kai ne shi ba ruwan shi da irin wannan abun zamani. Ba ruwan shi zai yadda mana. Fulani waka ta zama zabiya kenan. Abin nan da Hausa ke cewa ƙaryan ware-ware ya ƙare. Ha? A yau mun gani. Sai dai, waka a cikin gari. To zagaye mu kuma. kana dai zaune da bafulatana to dole kuma ka zage mu Lafiya ina Lafiya Ina kika samu wannan? Babba? Hmm? Baka gane shi ba? Eh ban gane shi. Khalid ne fa dan gidan Alhaji Mariyu. to to to kalis amma ina gaji ya baban naka ashe kukan zo kauye dama dan hutu na zuwa nan kawai to to ai sai ku shiga gida ko a ga ba sai na shiga ba to dama abin da ya kawo insha Allah zan bata fati na sai ta baka saboda na ga tana dan waka ne to na so dan muku hanya idan ta tafi sai ta fara ba to to shikenan mm, shikenan za ka tafi to ga da gida adda wallahi babban na zo akan mu nan birni na tafiya waka an ba shi hakuri an ba shi hakuri akan ya bani ya hana bingel ma ta zo daga birni mutane da yawa sun taru sun ba shi hakuri ya ce shi bai da kuma ni na rasa ta hanyar da zan yi shine sai na ce bari in zo in same ki in faɗa miki ko da Allah zai sa ki je ki bashi baki ya yarda idan Allah ya zan je in nemi baffa in gaya mishi yi haƙuri ki tafi kin ji ko in je in bashi shawara waɗi minyar anani waɗi minyar ni dama da ta gaya mun na ce to kamata ya in zo in ji a wajenka shin kai ka bari ko baka bari ba ƙara mu sani ko ba haka ba ka ji dalili na abin da ya sa suka sa wannan kudin mu zo mu je da za a yi to a ni dai tun da suka zo suka zancen za ta tafi maganar wakan nan ni fa ban ce eh ba ban ce a'a ba na tsaya dai kawai ina shawara sai abin da shawara ta yi usa ko ne suka dumau ne kwaton birni eh yayanta tana shan eh, birnin nan kabarta ta tafi eh? baffa ni ma kan ta zo ta gaya mini hmm? ka taimaka min baffa use ko baffa. fa hmm. haba use ko ni alma o ta o yaha hmm? ai hakuri gogo ton yi yiri ma ton badauro to ni da yanzu tun da bingel can zan je gari da kaina ido na ya gani kunne na ya ji idan abun nan zabiya ne aha in ba zabiya ne ba ba komai suka na hala zabiyan ko jika hmm? hala zabiya ba hmm. ba wani nan maganin gaskiya za ku faɗa kawai saboda Allah yarinya dai ta fita daga falatanci ta koma bahaushe Alhaji yana nan ne? Ah, Alhaji Mu bakinsa ne. To, to. Kai, Ajo! Na toyi. nan ko sannu dai ya da Allah kuya kuya alhaji ba zai samu damar ganin ku yanzu me yasa saboda yana da baki ne abokan harkar nashi sun so ba zai iya ganin ku ba masu bakin cin tsatsagar da kin ga in kika gaya masa boba ne ko da wa suke na tabbata zai fito don ke dan baki san yadda muke da shi kai kai kare ne kam kare in banda da kare ana koran ka kana da liƙewa a gida ka tofi mana in ba kare ne kai ba eh lalle ba mamaki to amma ya za a yi tsoho kilaki ta zo ta ringa gaya min irin wannan magana ta ce mun kare ni ni eh. na kilaki eh ni na kilaki eh su tona asiri na ba kuma ina zaton cewa ko mutuwa na yi kana da rai iyali na ba za su shiga cikin wani haɗari ba ko rashin mutunci ka gama to ko ka san ta ka san matsayin ta ka tambaye ta ma gata nan da muka shigo nan a can waje me ta gaya mana kafin mu zo nan to me ta gaya maka baka haƙuri har ka gani na faɗa na ce kare kare ku ba kare ba ku kare an faɗa ka ji ko ni ne kirdi ka ji ko to tun da ta faɗa ma ta faɗa a waje ta maimaita a nan to ni ma zan sake maimaitawa da kai da ita kusan mutum da dabba duk suna da hali iri biyu mai kyau da mara kyau to mummunan halin da aka sani na dabba kuma musamman kai faɗa saboda haka yanzu ita ce take yin faɗa kaga sai ka gane waye karan kenan kuma kar ku manta fa mi mutum ba ta wuce tsawon hannunsa ke kuma algunguma ina so in gaya miki da aho ne baya karewa lallai buba yau ka tabbatar min da cewa kai dabba ne kuma ba kauye to ban da halin dabbanci da kauyanci kamar ka a ce a gaban mutum ka gaya wa matarsa eh, kilaki ni ne dabba kwarai kuwa kai fa ni kai buba wallahi ka daraja ma'aifina da rike hannuna ta ba haka ba suna ku koda ni to dan dabban ne kuma na kare na fara nuna muku khalid uba bai fi uba ba haka zalika duk ɗa na halak yana kishin asalinsa in har a gabanka za a ce da ma'aifina kare baka hana ba ban ga amfanin nawa kawai ci da ni zama don an mari ma'aifinka wannan zancen ba ne ka sani aure tsakanin mutum da kare ba mai yiwuwa ba ne baffa rai dai ba na so in batawa wanda bai dauke na ba ka ji ko ka tafi abun ka to ba ai mun alƙawari ya Allah dai me mu je can in shiga mota ba to yanzu kai kana ganin ya kamata kare ya shiga mota tun su jera baba da kai ku duk abin ba haka wannan mota a kimanci da kuɗi na na siyo ba wani bane ba na shi na ga madu sa bai mun amfani ba domin na taso da mummunan bakin ciki da bacin rai sakamakon da ne masa nan saboda abin da ya faru a gidansa wanda kai ka sani wato baban na so ka fahimci wani abu shi fa alhaji sam ba haka halin sa ke wallahi rashin dace da wannan lananniyar matar Wanda ta zai mai takunkun kare tana hana shi kai alheri shi ne gwangwani ka san ku gwangwani bai da amfani sai dai bola kuma wallahi baba ba za mu taɓa yadda ba dole ne ma mu je mu shaida masa cewa ya yi duhu a makance maganar nan ba haƙuri za mu abin da ya faru ya riga ya faru abin da ya sa sana zunan kenan saboda a samu maslaha to ni a rayuwata ma babban abin da ya fi bata min ni ban saba ba kuma ban taɓa tsintar kaina a cikin halin da zuciya ta za ta yi tsatsa saboda wani abu da aka yi min wanda zan ringa yawan na shi ba illa abin da wannan bushasshiyar la'ananniyar matar ta wai ta dubi kamar ne wai ta ce min wai kare to baban ba haka ba ai gwanda mu je mu nuna masa cewa kana da ƴaƴa kana da ƴaƴa ba haka ki kara zuba ba mu je inda aka ci maka mutunci ma mu je mu ci musu mutunci kuma dole ne mu je mu nuna musu muhimmancin ka a mu a ko ba komai dai akwai abin da mutum zai ma yi alfahari da shi domin kuwa ai akuyar da ta isa ita ake ɗagawa kara game da su kuma duniya ta fi bagaruwa jima ah, na ga alama kyallin furen kan juji ne Khalid ka burge ni in gaya maka dama ɗan halaka ake so ya zama babban abun da ɗa zai wa iyayen shi shine ya kare mutuncinsu da haka ka nuna min cewa lalle kai kam dan halak ne ka burge ni sosai kam kar shiga nama malam buba haka nan wulakanta shi har yanzu malam buba yana masa uba a gare ni shi kirci babban kwali saboda haka ki fitar ka cikin harkata kwata-kwata sai ka shiga cikin harkata na gaya miki ba ka ai ba ka a gaskiya dai ana gafa ta malam ni a tunanina shine kawai ne in yarinyar nan ta ka lokacin auren ta kawai mata aure ina ganin ya fi alheri da duk wani abu da za ta yi musamman ma na wannan shi bayanai da yanzu ka gama yin bayani a kansa abin da so ka na a mu abin da muke yi nan ba wani abu ne da cewa muka cewa mun sama wa yaran nan ɗaukaka a zaga yawancin waɗanda suka samu ci gaba ko suka samu ɗaukaka harkar fim sun da waɗanda suka yi waƙoƙi kamar yanzu misali idan ka duba ka su a jamila a kamar su rabi mustapha kamar su a jamila muhammed sabo idan ka duba kamar su ati abubakar duk waɗannan sun yi waƙe waƙe su adda kuma yanzu cin da nake gaya ma sun yi auren su daga baya so mu ba wani abu da muke illa muka cewa mun yi promotion din su to abin da nake so kwantar da hankalin insha Allah ba matsala so muke idan Allah ya sa ga ta shiga a sa'a sai ga ta samu ɗaukaka kuma ta sami abin duniya ah, ko ba ka bane to ka ji abin da ake ciki da zaɓa <clears throat> dama amincewa ka muke bukata kawo sannan kuma akwai magana da muka yi da shi kan cewa akwai takardar da zai kawo za ka sa hannu ma kuma zan sa hannu in allah ya kai ranar litinin zai kawo da yamma zai ce za ta tabbatar da shi da cewa da yawunka za ta ci gaba da yin wannan sana'ata ah, to tun da haka ne in aka kawo ba sai ku ci

kai ne haka kamar daga amurka ina wani lafiya lau na gaji lafiya alhamdulillah gida lafiya wato abba na zo in baka hakuri da abin da ya faru baya to ai ba wani abu ba ne saboda na san duk abin da ya sa kai wannan kai ne don ka kare marfa da mutuncin mahaifinka wannan babu babu wannan, kuma wannan ma yana tuna min da wani abu wanda sai dai in ce kawai allah ya da mutane ku daina zancen wannan tsakanin ni da ku duk ɗaya ne komai na zama a rayuwa ba zan manta to a lokacin babu shakka an yi zama na mutunci da zumunci da autu kuma wannan abu da ya faru tsakanina da mutu. to hakika da a wancan lokaci ne a ce audu yana da rai ya bai faru abba ya magana hajjo ah to halil wannan ai kamata ya kaje ku daidaita da ita ko don wannan ni ba matsala ta bace you. hajjo menene haka wallahi tunanin khalid ne ke khalid kan me ke kuwa saboda na dora masa laifin da ba na shi ba to yanzu da ke riga kin san haka ya kamata kuma ki sauko ko na yi haka ne don in ɓato 'yancin babba yanzu dai mai haƙuri kuma ya wuce kawai yanzu ke kuma mai shara a zuciya ni dai wallahi abin ya dame ni ban san inda za a shi ba kai abu ne kuma ya zo dame ki hajja yanzu dai ba komai duk ki cire duk wani abu da yake cikin zuciyarki duk lokacin da ku haɗa ke da Khalid ku gaisa na mutunci ai wasa ai dariya kin gane tsakanin harshe da ƙwai ma ake saba ballantana kuma mutum da mutum insha Allah za a shirya dalilin haka ma sai ki ga kuma wani abu ya san ki shiga tsakani na alkhairi ko ba gaskiya ba ba haɗa ni da shi yawa shi ne kwanci da haka ne to a mana sharaf ala gidi thank god tun da mun samu yanzu kaga dadin yarinya na yayi da cewa ai abin nan to yanzu Allah muna so ne zamu fara aiki yanzu to alhamdulillah dama me ake bukata ai mu a shirye muke ko a gobe kuke bukata ta zo ta fara aikin nan su to sai dai wani abu dai kuma ka san yanzu ba za mu dauke ta kawai yadda take haka ba kawai mu fara cewa mun fara amfani da ita fara aiki dole da sai dai mu samu dan yi rashin din ta ka dan yi grooming din ta ka san abu ne na professional school ko ba gaskiya <laughs> to za mu koya mata yadda za ta riga sa kaya tafiya da wasu abubuwan ne sai mun canja ta dai ba <laughs> ta ba matsala um, as long as inda abin da bukata professional bukata kenan babu dama wannan fa aikin ku ne ko abin da zamu ce dai Allah ya ja gaba kuma Allah ya ba mu tsara to to yanzu kaga an share wani aiki da nake so zamu fara da ita hmm. a ah, wani kamfani FKD production to akwai sabon film da za su yi su mai suna Kusmi to sai kuma gashi abin ya zuwa daidai shi producer din ya yi insistin sai dai na sa masa sabuwar mawaƙiya to ya zan yi amfani da ita kenan sai ta yi wannan waka koyi dan mazari mazari sunan waka kenan FJD production ne kware kuwa a ah. she ka san su ah, ba sunan da suke mujadala ba of course wannan ake ke ah, Allah ya taimake mu to amma Allah ya ba mu sa amma ta gode fa a gode godiya mallam dare gari ya waye domin ubangiji ya nuna min karara irin baiwar da yake iya yi wadda kuma ya yi wa kare har ya zo ya fi wani mutumin daraja yanzu baka haƙuri ba ai ya kamata a ce ka abin wannan mutumin suka yi ma da matarsa ba ashara manta kai kana ganin ya kamata mutum kamata wanda yake da hankali da mutunci da sanin rayuwa ya manta da irin wannan kalmar da irin wannan la'anannun mutanen suka yi ma haba baffa ce dai baka dau matakin raba yaran nan ko eh to gaskiya ba ni da niyyar raba su abinda isa kuma ba zan raba sun ba idan ne haka na yi butulci domin yaron nan shi ya ta kai goro ya kai mari yana ta kokarin sai ya wayan min da kai akan in kyale yarinyar nan ta zo birni ta wannan sana'a kuma Allah ya sa ta zo ta yin kuma aka samu nasara ai kaga bai kamata in mar haka ba dan ni kaina na yaba da hankali to amma ba duk da haka ina ganin tabbas sai na shuka wa madu waken da zai wahalar da shi lokacin roro domin ko yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a yi ramuwar gayya ba ki sha ba kora min jawabi ani jawabi na ba zai ƙara ba biyar ni kisa abin da yake bada mara ne a gidan nan ki dai tuna lokacin da habibu yake zuwa gidanmu shi kenan ina kika ina kaje gidan su jahila ina zan ka gidan su da bini bini in dai kin gan kawai ki amma yanzu abu da ya canza kin gan shi dai yanzu kika tambaye shi dai shi daga office ni ne lagos ni ne za ni saudiya ni dai gaskiya wallahi ki bai ni ba komai ne ke min ciwo ba kin gane irin ne zaman da nake ne kadai a cikin gidan ne wai sunan kana da miji a ce bira uba ka da wani abin ba haka bane ke ki gode wa Allah da Allah ya maki mijin naki wurin aiki da yake zuwa ko sana'a sai yake zuwa yanzu yan gudu lagunan da mekanik ɗaya da ke sawa da ba ya zuwa ya za a amma to ga shawara tunda ba kya son zaman ke kaɗai me zai hana ki tura gidan ko kuma shi ya je gidan sai ɗauko miki kanwar shi ko kuma kanwar da babu gara ba daɗi Habib. Na'am. fushi da nake yi da mahaifin yaran nan ba zai shafe shi ba wajen maganarsa shi da hajjo musamman da yake na lura shi ma bai yi la'akari da cewa ga halin da muke ciki da mahaifinsa ba shi ma ya ci gaba da nace mata to amma duk da haka zan iya bashi ita aure bisa sharadi amma shaida idan zai iya cire zuciyarsa daga dukkan abin da mahaifinsa ya mallaka ya zama ya tsaya da kafafuwansa kenan daga gare ni ba shi ne Ka zama shaida. Sha Allah. Ka ji abin da na ce? 思いと kai kenan dan da Allah ya bani kuma duk abin nan da na tsara ba na kowa bane na ne ni rayuwata ta zo karshe kuma baka jin zaton zai zame min abun kunya a ce dan da na haifa ne ga shi ke wani aiki ko ta sana'a ke neman kusa. Baba idan ka lura abin alfahari ne a wurinka yau a ce ɗanka shi ma na neman kuminsa da a ce ɗanka ya sama irin akan dukiyarka to wanda a ce ɗanka shi ma na neman gominsa ah, shi kenan <coughs> ah, kare ba laifi kuma ban san abin da allah yake nufi ba abin tunaninka yana da kyau ka dogara ga kanka allah na iya maka kuma allah da ya sa haka shekwa da hini na aminci khalid kace sunan ka ko ba komai habib ya mun bayani kuma dukkanin tsarin da ya kamata in yi na riga na gama sa'idu ka kai shi ofishin mr james wanda aka bar jos din nan wannan sa'idu ma'aikacin mu ne a nan ka gane ko dukkanin taimakon da kake nema insha Allah za ku ci gaba da yanki tare da shi ko ba wani abu ai ko to ya yi kyau bismillah me kaka gidana to na zo ne nuna maka cewa a cikin mutane kullum tun da aka fara duniya har a kare ta masu hankali 'yan kaɗan ne sauran masu yawan diyuyuyu ne to me ka wannan magana su gurin kiwon hankaka daban gurin kiwon barbela daban a wani garin ba amma a wani garin suna haɗuwa su kiwon tare to wata magana kake yi kamar ba bahaushe ba ko ba dan hausa ba menene abin tsoro a gare ni ka fito da magana fili mana kai a takaice dai na zo ne in nuna maka halin kare mai kyau dan na gaya maka cewa baya raina ubangidansa kuma baya masa butulci to shi sa na biyo ka duk da dai kai ba uban gidana ba ne amma na zo nuna maka cewa aikin da ka kasa yi na yi don kwa na ɗora a kan hanyar arziki ta tsayawa da kafarsa wadda kai ka kasa yi a matsayinka na mutum amma kare ya yayi shine abin da na zo in gaya maka abin da zai min kenan wato har kalin zai min lullubin bari za zan ɗau mataki